cikin wani yanayi na kila wakala ne bangaren na abdullabo ya soma wannan taron kongire sanadiyar matakin haramcin da alkali ya dauka da farko a kai biyo bayan karar da tsohon shugaban kasa alhaji muhammad usman ya shigar to amma daga bisani kotun ɗaukar kara ta ba da izinin gudanar da taron kamar yadda ɗan takarar da aka tsayar domin neman shugabancin nijar minista abdullabo ya bayyana na farko ina son in tabbatar da bayani sun shiga neman jagoranci shugaban kasa kai na ne sun kace sai na yi komi na duniya yana son yarda abu kazana tunda tana in hoto na ce yana so wasu su hoto su masu ce suna so delegate na jihar takwas gaba daya sun dora mini wannan yaunin karfe biyar da minti biyar da anka kira mu anka ce ai alhamdulillah ga takarda ga tanan wadda ta ba mu yancin mu kongre wadda ta yi Allah wadda da abin da da shari'a da anka bada rajuma da malice ba mu taka doka ko guda ba sai dai masu rajin kare demokradiyya irin su alhaji salisu amadu na kungiyar sovolin nishiyar na ganin bangaren na labo bai mutunta tsarin shari'a ba wannan problem na eh, ita CDS shi Imam Usman da aka gaba abin abi tare taramako nan jiya su wannan elbo suka zo suka yi taron nasu kuma an ba su takarda aka ci kasi kuma suka ci gaba da yi ba su taka barki ba ka gane ran gurgwa amma su ba a tarra su ba sai aka ba su ba wannan wata suna daki mai sanyi ya kamata ku yanda dokokin kasa suka ce ku duk dan kasa a kalkashin doka da ɗaya kuki Minista Abdullabo ya ci kaso a watannin baya saboda zarginsa da hannu a harkar sayan jarirai kafin daga bisani a bada belin sa, Saboda haka na tambaye shi shin baya ganin wannan zai zama balshe ga takararsa? Wannan ma ba miskila ko guda wajen zaɓe. An ka ce muddin ba ka taka doka an yanka shari'a kwata-kwata ta ƙare gaba ɗaya an ce lalle ka yi laihi ba ga sa'an nan ne kurin an baka iya takara. in shari'a an ka yanke ta ta ce lalle ga abin da ka yi to ga wannan lokacin lalle akwai miskila amma a yanzu har yanzu shari'a ba ta ce komai ba ya zuwa yanzu bangaren tsohon shugaban kasa muhammad usman bai ce komai ba akan wannan sabon mataki yayin da abdulabo da makarrabansa suka fara kiraye-kirayen a haɗa kai a fidda jam'iyyar sai da yasa rahama kunya a zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar